Karfe biyar da minti arba'in da biyar daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mu mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin muhimman kan labarun za ku yi cewa direbobin fafa a nan ya mai sun koka a kan ƙarin kuɗi man gasuwal inda wasu direbobi sun kara kuɗin mota duka da hanyar da ofishin ministan sufuri ya yi suna ci gaba da laliban hanyoyin sasantawa. ma'aikatar satom sun fitar da wata sanarwa inda a yau da safe suka bayyana cewa kamfanin satom yana son ya dakatar da waɗansu ma'aikatansa a rahotonmu na musamman a yau zai mai da hankali ne akan matsalolin da fannin kiwo yake fuskanta a cikin jihar tawa to yanzu ga labarun dalla-dalla direbobin motocin fafafa da ke nan ya mai a jiya sun dakatar da aiki biyo bayan biyo bayan hana su ƙarin ƙara kuɗin sufuri bayan da aka ƙara kuɗin man gazuwal wasu direbobi sun ƙara kuɗin mota duka da hani da ofishin ministan sufuri ya yi musa bizo na ƙungiyar sankobis ya yi wa ali munkaila usaini ƙarin bayani Shekaran jiya sun kama direba, sakatare janar na Sankobis har ma da mambobin kawancan sun kasance a ofishin 'yan sanda domin tambayar menene dalilin kama direban. Sun kama sakatare janar ɗinmu har ma da shugaban kawancan sun kama har wajen mutum tamanin. A jiya wajen karfe uku na murice sun sako dukan mutanen tamanin. A yau muna tare da gwamna domin tattauna kan farashin domin tsohon farashi idan ka rike shi ba za a fita ba. Sun san da harkar ba ta yi. Direbobi ba za su yi aiki aiki bisa tsohon farashi ba dalilin kenan dukkan tashoshin faba idan kuka duba aiki ya tsaya. Kamfanin Satom ya dakatar da kwantaragin waɗansu ma'aikatansa da mafi yawansu 'yan Nijar A yau da safe ma'aikatan sun fitar da wata sanarwa domin bayyana matsayarsu. Musa Idrisa Amadu makanike ne a kamfanin Satom kuma kakakinsu ya yi wa Sakina Gazibo ƙarin haske. Eh, kuma ta gabatar mana da jerin ma'aikatan Nijar goma sha takwas da za a sallama mun san cewa aiki ya rage amma kuma akwai ma'aikata na ƙetare da ake biya da tsada sosai da kuma suka kare wa'adinsu na aiki idan aka duba aya ta 131 ta kundin ma'aikata wa'adi ne na shekara biyu da ake maimaitawa so ɗaya alhali akwai goma sha shida da suke da shekaru biyar shida bakwai ya kamata su tafi su bar na ƙasa da ba su tsada ga kamfanin haka kuma idan aka duba babu wani ɗan Nijar ko guda da ke da wani babban matsayi doyin baki ne suke jagoranta. Bisa 213 baki 'yan Afirka da ya kamata a rarraba su cikin kasashe 21 na Afirka muna da 89 a Nijar 124 aka rarraba su zuwa ƙasashen Afirka 20. Da yake aiki na rage ya gaskiya kamata su tafiyar su mu mu tsaya mu aiki. Akwai ayyuka amma suna hanyar karewa daga nan ƙarshen watan Disamba waɗannan ayyuka za a kammala su. Ƙungiyoyin ƙwadago na Cirozerin a yau da safen nan sun fitar da wata sanarwa inda suka buƙaci kamfanin haƙo da ƙarfe uranium na ƙasar Canada Global Atomic Corporation da zai yi aikinsa na haƙar ƙarfe uranium ya fara ɗaukar matasan yankin aiki. Abdulrahman Kutata shugaban majalisar matasa na jihar a hirarsa da Ahmed Filan. mun ji daɗi da jen da mata uwayenmu suka amince za su kawo nasu goyon baya bisa wagga kokowa da mun ce za mu yi saboda shekaru da yawa mutane sun zo cikin mu sun kwashi arziki sun baro talauci sun baro masala sun baro ciwo hanya ma wadda za mu hawa mu yi bulaguro babu kenan ba yiwuwa wata sosai ta zo ta bude ta ɗauki arziki kuma wurin ɗaukan ma'aikata ma ba za ta ɗauke mu aiki ba yi baya an ce mutane ba su da diplom mun yarda amma yanzu ba a zancen diplom diplom kin da ke so duka ka same shi sai suka kewaye wannan zance suka ɗauki wani dejan su da wanda ya cikin su wanda deja su yi aiki sun kare aikin su an ba su hakkin su sun dawo yanzu su komo aiki su samu wanda suka aiki tare da su an ba su hakkin su kuma su dawo su shiga wurin mutane matasa wanda aka tura suka yi karatu da kuɗin gwamnati wa'ansu da kuɗin uwayensu a bar su suna zama ne ba su aikin komi kenan me ake so a yi da wannan matasa Hukumomin da'irar birnin Kazawai a jiya sun gana da 'yan kabu-kabu makasudin wannan haɗuwarsu shine tattaunawa bisa batun biyan haraji da kuma yi wa motunansu lambobi. Bukar Jibrilu shine magajin garin ga hirarsa da Ibrahim Mazo. Abin da aka tsaida tare da kungiyar 'yan kabu-kabu na nan gamu abu na fari kabu-kabu sana'a ce kamar kowace sana'a na cin abinci dama a tsare suke suna da kartikinsu suna da rigunansu kenan mun tunatar musu daga yanzu kowane dan kabu-kabu duk mai yin sana'a na kabu-kabu ya zamanto ya sa rigan shi na sana'a da blakin moton shi in kana so ka shiga kabu kabu ka zo wurin wannan kungiyar nasu ka yi rajista ka samu wannan riga tukon ka yi kabu kabu kenan daga yanzu irin kabu na nan ka dauki moton ka ka zo kasuwa ka tsaya ka yi ka yi ka koma wani mun hana an tuka ofishe mun gaya mushi ya sa polisai su kula kuma wanda ya yi abu ba daidai ba dauki matakin da ya kamata bu san shi na biyu duk mai yin kabu kabu akwai haraji da yake biya na komin jika biyu ne a shekara su wanda suke cikin harakan nan dama sun sani A cewar wani bincike na farko daga wata cibiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar bayanan da suka samu a ranar goma sha ɗaya ga wata kuma suka baiwa ƙungiyar OCHA ya nuna cewa wajen murabba'in kilomita 330 ne ambaliya ta mamaye a Nijar. Yankunan da aka yi wannan bincike sun haɗa da Doso ya mai Tilaberi, bisa alƙalumar nazarin yawan al'umma da kuma ruwa da suke kwakwance da aka gano. Aƙalla mutane dubu saba'in da biyar ne abin zai shafa a cikin yankunan da akwai wannan ambaliya. Ruwan saman da aka yi ta tafkawa tamkar da bakin kwaraya a birnin Difa a wannan lokaci na damuna ya haddasa da yawan matsaloli ga al'ummar birnin al'ummar garin suna kokawa da lalacewar hanyoyi da yake haddasa cinkoso. Ga abin da waɗansu mazauna birnin Difa suke bayyana wa Gidi Abdulrahman. babu angon da zaka tai ka ce ka yi ka dawo lafiya ba ma kaman sirtu dubai zuwa share kuma ka ga nan ne ake yawan daukan fasinja waltan kuma ka ga yanda yake ko ina ruwa shabe shabe a kwance gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta tashi tsayin daka game da hanyoyi na cikin gari wannan saboda ruwa yana kwanciya akwai ramuna ramuna wani guri ruwa ya kwanta baka sani ba rami ne da zaka zo ka fada sai ka ga motan ka ya samu matsala dalilin ka fada rami ka samu wani pat. kenan ya kamata a ce wuri in an ga yanda yake kafin a ce an sake wani ruwa tunda an ga matsalan wurin kenan ya kamata a dauki mataki fara a gyara wurin mutane suna biyan tax a ce ma peyaji a ce menene duka kana biya kenan ya kamata a ce ana muna gyara muna ga kokari kenan sai mu ma bari ka jin daɗin ba da kuɗin takardun da muke yi kenan muna ga amfanin su domin taimakawa wajen tabbatar da ingancin lafiyar dabbobi a cikin wannan lokaci na lokacin damuna darakta ma'aikatar kiyo na gunduma balle yara yankin jihar tilabiri ya yi kira ga makiyaya da su kusanci musamman jami'an kula da dabbobi mafi kusa da su. Salifu Usman a hirarsa da Saidi Abdu Wandita. Ta fuskar ƙananan cututtuka kana da dabbobinka. Damanar yanzu ne muka shiga cikinta. Za a samu wasu cututtuka da za su shigo tare da ɗanyar ciyawar. Ciyawar nan kusan da akwai wasu cututtuka da ke liƙe gare ta. Idan dabba ta ci to wallahi zai iya mata lahani. Kusan irin matakin da za ku ɗauka akwai wasu cututtuka da an wa dabban nan ta ci su cikin wannan ciyawar to ba za ta bunƙasa ba. Kuma in damana ta wuce sai ka ga wai mutum ya je ya siya mata 'yan haɗiya ɗaya ko biyu. Ba kai yanda ya dace ba mana maganin dabbobi bai da tsada a nan karkarar akwai wurin sai da shi akwai likitoci lokaci zuwa lokaci ku kiro likitan dabba ya zo ya wa dabbobin ku magani kar ku saki sai lamarin ya tsananta don ko da likitan ya zo ta kayu ba zai iya yin wani abu ba wanda gwamnati ke rabawa kyauta wani bi ba zai isi mutane ba to kai da ke da dukiya ka ɗau ɗaya ko biyu mana ka saida ka sai abincin da zaka ciyar da sauran dabbobin naka balai ma a wanga lokaci. Ƙungiyar masu shigowa da rarraba takin zamani ta shirya wani taron baje koli irinsa na farko a maraɗi daga goma sha biyar zuwa goma sha bakwai ga wannan wata na Agusta. Gurin ƙungiyar dai shine kawo wa manoma takin zamani mai inganci da kuma cikin farashi mai rahusa. Ya'u Muhammadu Aminu ƙwararre ne a fannin takin zamani ya ce lalle manoma suna da buƙatar takin zamani a hirarsa da Mohamed Maman. siya infuwar ojardui dangare a maradi idan yau ana baza kolin takin zamani a nan maradi don an kasance ne a cikin wani yanayin karamcin takin zamani da kuma tsadar da ke gare shi don kuma a nuna shaidar jan kokarin da sashe mai zaman kansa a ƙasar Nijar ke yi don ya zamanto an samu wannan takin da ya kaɗanci a cikin kasuwannin duniya an shiga mawuyacin halin samunsa tun shekara 2020 dangance da al'amarin allobar cutar corona coronavirus a shekara 2019 da kuma yanayin yakin da ke wakana a ƙasar Ukraine. Shekaran jiya na ziyarci wasu shagunan sai da takin zamani a cikin kasuwannin Maradi. Buhun ire jika 24 da dala 50 ake saidawa manoma shi, shi kuma na NPK a jika 27. To lalle a gani na ana iya ci gaba da amfani da takin zamani. Pour moi, on peut toujours Ƙaramar hukumar tarka da ke cikin gunduma Belbeji cikin mai nisan kilomita 50 arewa maso yamma da jihar Zandar ya yi 'yan shekaru da suke amfana da wani tallafi na rarar man fetur wannan tallafi yana baiwa karamar hukumar damar samun kudaden shigarwa da kuma kudaden da suke yi wa jama'a su waɗansu ayyuka na kyautata jin daɗin al'umma alhaji tarka hima kasum magajin garin ya yi wa musamman zara bukar ƙarin bayani yanzu mashawarta 23 zaɓaɓɓu gare mu cikinsu akwai mata shidda hakika akwai jituwa kyaukyawa tsakanin mashawartan na majalisar mu abinda ya shafi ci gaban kwamin din wanga gamin muna da abokan hulɗa da dama kuma a bana jalalan albarkar man feta da muka samu ya bamu damar aiwata ayyuka masu mahimmanci sosai a cikin kwamin din tamu bana muna da wata takamaimiyar fuska abokan hulɗa mu da suka zo mafi yawansu banda tallafi tallafin da suke muna ta fuskar ba da jari haka zalika suna ba mu kayan aiki don ko wanga karan an sa kaimi sosai ne bisa kan kyakkyawan jagoranci mun samu gidan manoma ɗakunan ɗaukar karatu mun kuma samu mun sabunta wasu wurare ya zan da kuɗin bitalmanin mu ne ko kuma na abokanan hulɗa fiye da kaso 80 cikin 100 suka biya harajinsu a ƙarshen watan mayu. Plus 85% paye leur impôt mai. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a Nijar a yankin jihar Tawa ya kasance yanki ne na kiyo kuma yanki ne da makiyaya na karkara suke rayuwarsu wajen neman ruwa da kuma wajen kiyo. abdullah Ibnu shine shugaban kungiyar masu bunƙasa kiwo a Nijar ya yi wa Muktar Hamado ƙarin bayani. kamar matsalar kiwo jihar tawa gaskiya ta dan sake basa da yanzu matsalar da akwai na farko ya so karamci kamar wurin da dabbobi suke labila da suna kiwo kuma wadda suke sabkata kamar dibin da muke ba su sabka kuma shawa da ake sa da mun tana da vitamin yanzu sai mu iske shawa ko da an yi shawa babu vitamin yadda muka santa da na biyu da rashin lahiyar da cikin dabbobi yanzu gaskiya ne rashin kala kala suna shigowa a wannan lokaci cikin wani hali ne kiwon lafiyar dabbobi yake a yankin tawa akwai rashin lahiya sosai cikin dabbobi akwai rashin ta shigo yanzu da ba mu santa ba kuma da akwai itace yanzu itace duka mahewa sun rage kuma hila da dabbobi suke da duka sun mace mutane sun har roman su kenan sai ka iske dabbobi irin halin da suke ce da yanzu ya sake bisa gare su Yankin Tawa ya yi fama da matsalar wutar daji da tallaku mai kadada da dama na busassar ciyawa. Wani hali ne kiwo yake ciki a yau? Eh, ka ita gobara matsala gare ta. Idan an kai gobara wuri, wuri ne yana samun matsala sosai. Kahin ko an yi ruwa, kahin a yi shawa sai an doki dogon lokaci. Tun ka diba hutar daji nan bana wajen mu wajen departament da Abalak da da sauran departamentka ta mana hasara sosai tun da irin aika wajen nawa ma sun fuko ne bana wannan ana so a zama mai magani da lokaci misali cikin wata tara tun shawa tana da danyi ya zama ta an yi hanyoyi na hotar daji nan shi yasa kayan shawar ta bushe in ta yi ta an hota ta shiga ma ana banna sosai nan babban masara da ake samu ana dokan matakai amma ya kamata zan dokan matakai cikin lokaci lalle ita hotar dashi ne tana mana hasara sosai vraiment tun da bana tabarakallah yi shawa sosai wajen mu amma gaskiya an yi hotar dashi sosai mun yi hasara sosai wajen shawa da namun dabbobi da har dabbobi da sauran masu kuni. ko akwai cimakar busashe mai isa a wuraren sai da abincin busashe cikin yankin tawa bana tabarakallah gaskiya hukuma ta doki matakai kai kuma gaskiya dusa ta zo kuma kowace komai an kai mata dusa kuma ta yi amfani sosai a ba a ce yana isa saboda ita jihar tawa jiha mai dabbobi sosai kenan ba a ce yana isa ana so da a kara tun da an yi kokarin dusar da an kawo bana ba a taba kawo ta. To me kuke jira game da wannan kamfan damanar bana a Niger To gaskiya ruwa bana sun dan sai da bisa da da muka sanda dan wani haka da ko gumba da sun cika. To gaskiya yanzu a kura hande zu kura ba a yi musu. Lalle muna neman ga Allah ubangiji madaukakin sarki ya kama da damana mai albarka mai kirki. Ƙarshen labarun kenan a nan za mu dasa aya a kasance lafiya.